الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa cikin wannan darasi wanda yake daga masallacin mai martaba sarkin gobe. a daidai wannan lokaci yau muna goma sha bakwai ne ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi sallama dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma muna cikin suratul isra'i wanda eh, muna kan ayata tara insha Allah za mu dora zuwa abinda ya sauwaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا وجعلنا آية النهار النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحمد لله ayar da ta gabata mun yi magana akan Allah tabaraka wa ta'ala inda yake bayyana cewa bani isra'ila za su yi fasadi a bayan ƙasa har sau biyu sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa in sun tuba za mu karbe su in sun kyautata sun kyautata ne don kansu idan suka munana to sun munana ma kansu ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce akwai tsammanin ubangiji zai ji musu rahama zai ji tausayinsu amma idan sun koma ga aikin zunubai tunwa za mu koma irin wannan hali da muke ciki kamar muna kan gabar wannan lamarin in mun kyautata muka tuba muka daina aikata zunubai muka koma ga Allah muka so juna muka kaunaci juna muka daina aikin zunubi Allah ya ce kyautatawar tamu ce idan muka ci gaba da yin abubuwa munana to shikenan ubangiji tabaraka wata ta'ala ya ce in mun ci gaba shi ma zai ci gaba da ƙarshe Allah ya nuna ya tanadi jahannama ga waɗanda suke kafirai ta zama musu makoma kaga kenan kamar shi musulmi ai ba ruwansa da wutar jihar jahannama sai dai idan ya yi ciwa-ciwa amma Allah ƙarara yanzu anan cewa Waje waj'alna jahannama lil kafirina hasira jahannama mun sa ta ta zama makoma ga kafirai ba makoma ga musulmi ba sai dai za a iya samun musulmi kila yi wata ciwa-ciwa da za ta kai shi zuwa ga wannan guri allah ya sauke kuma dama ai wani lokaci akan samu irin wannan misali ba a yi abu dan kai ba to sai wani tsautsayi na ayyukanka su ɗebo ka su sa ka ciki Allah bai tanadi wutar jahannama don musulmi ba ya tanadi wutar jihar don waɗanda suka kafirce amma akwai waɗanda tsautsayi da su ulkadari mummunar kaddara da wasu abubuwa da suke iya jawowa mutum ya zo ya shiga cikin wani. yan fashi da ɓarayi misali sun fito kan titi sun baza komai daga ba kai suke nema ba wanda ba ka da kokobo sun zo sun tsare hanya ne dan wanda yake da kudi in ya biyo hanya za su kwaci sai ga ka cikin tawagar masu tafiya ina kudi baka da shi kaga yanzu tsotsayin wasu ne ya same ka don ba su fito don kai ba inda dan irin ka ne marar kokowo ba za su zo tsaye nan su tsaya a gurin ba amma yanzu tun da tsotsayi ya ɗauko ka to in ba a yi sa'a ba za ka sha duka ko wani abu dai gashi nan amma ba don kai ne aka ba to nama dai an dai ta don kafirai amma duk musulmin da kila ya wata ciwar da za ta kai shi wannan guri kyawawan ayyukansu suka kasa yin yawa da zai zama cewa ya rinjayi mummunan aikinsa har ya kai ga cewa sai ya shiga to wannan ya gamu da wani abu Allah ka tsare mu ubangiji tabaraka wa ta'ala bayan wannan sai ce inna hadhal qur'ana dalle fa wannan alqur'anin yahdi lillati hiya aqwam yana shirye suwa ga wacce take mafi dacewa tsayuwa ma'ana kenan wannan alqur'anin Allah ya masa kirari anan da cewa mai shirye suwa ne bi annahu yahdi li aqwami turuq qur'ani yana shirarwa zuwa ga hanya mafi dacewa mafi tsayiwa wacce za ta zama to dodar idan an ce maka abu dodar ne to shikenan ba karkata ba kuma wani tudu babu wani gangare hanya ce shimfidaddiya don haka duk wanda ya bi alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala zai shirya da shi shi yasa ma za ka ga ana a wani gurin Allah yana cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi a bisa bawan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan littafin Allah bai sanya wani abu na karkata a cikin ba wato dodar yake akan hanya tsirayya miƙaƙƙiya kuma tabbatacciyar hanya sa wannan alkur'ani dukkan abin da ya faɗi to shine tabbas duk abin da ya bada umarni to shine tabbas kuma tsayayyen abu tabbatacce wadda in ka bi wannan abin ka samu sakamako duk abin da ga alkur'ani kuma ya hana to wannan abin shine karkatacce kuma duk wanda ya bi shi zai karkace don duk wanda ya karkace kuma zai girbi sakamakon karkacewa shi shi ma a wani gurin da ga ana cewa wanda ya riko da wannan littafi faƙadis tamsaka bil urwatil wuska ya yi riko ne da wata igiya tabbatacciya wadda ba za ta tsinke ba shi yasa za ka ga daga cikin kirarin da annabi yake mu alkur'ani man tamassaka bihi hudiya wanda ya riko da shi an gama ma ya shirya kuma wanda kuma wa man talabal huda min ghairihi adalla kullah wanda da yake neman wata shiriya ba daga alqur'ani ba to ya kauce ya ma bace shi ma an gama wanda ya riko kuma ya tabbata cewa yana kan hanya madaidaiciya wa man hakama bihi adal wanda ya hukunci da wannan alqur'ani yayi adalci iyaka duk wanda yi hukunci da alkur'ani to hukuncinsa ya zama to hukunci ne mafi daidai hukunci ne mafi adalci hukunci ne mafi tabbatuwa bi annahu ya hade li aqwami turqi wa awdahi subul domin alkur'ani shine wanda yake shirya zuwa zuwa ga mafificiyar dawwamammar tsayayyar hanya tsodar kuma hanyar da tafi kowace bayyanuwa wajen kaiwa ga dan adam da samun tsira ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa yubashshirul mu'mini ana yi ma mu'minai albishir bihi da wannan alqur'ani waɗanda suke allazina ya'maluna salihat waɗanda suke aikata aiki nagartacce alamu qutabahu abisa abinda alqur'ani ya hukunta min kyawun aiki ya zama yana da asali yana da tushe a cikin alqur'ani amma duk kyawun aiki da ya zama bai da asali a cikin alkur'ani bai da asali wato a cikin hadisan manzo Allah to wannan ba zai zama to aikin shari'ar Allah ba sai dai akwai wasu abubuwa waɗanda suke da kyawun gani waɗanda kuma suke zamantowa watakila nazarin mai nazari ya taƙaita akan samu musu asali cikin alkur'ani amma in dai ba su da wani asali cikin alkur'ani to ba sa iya amfanar da mutumin da yake aikata irin waɗannan ayyuka kuma ko da komin kyawunsu shi yasa Allah anan ce wai bashirul na mu'minina wa masu imani albishir allazina ya'maluna salihati waɗannan da suke aikata nagartaccen ayyuka kuma alamu ku a bisa hukuncin alkur'ani a bisa abinda ce yace ayi a hakan aka yi shi sau dama an ce ayyuka sai sun samu ikhilafi don Allah na farko sannan na biyu sai sun zama mutaba'a biyayya ake ma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya to suna da muwafaka da biyayya da dacewa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama iya zo da shi to irin waɗannan ayyuka da za a yi su sukan zamanto akan irin wannan hanya da irin waɗannan sharuɗa ubangiji ya ce masu su anna lahum ajran kabira cewa suna da lada wanda yake mai girma a yau mulkiya mutu ranar alkiyama ajuran kabira lada ne mai girma shine gidan aljanna domin duk yadda ka kai da aiki kuma duk yadda aikin ka yake duk yadda ka tare yawan aiki to abinda Allah zai baka na gidan aljanna ya fi karfin aikinka wani shi yasa ba manzo Allah yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna face sai Allah ya lullube shi da rahamarsa za Allah ya ce aka ce har kai ce har shi sai Allah ya gama shi da rahamarsa wannan tawadu da sauran abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kansu to balle kuma a ce wani mutum daban ya ji kamar cewa aikin ka ne a'a abinda za a baka ya karfin aikin aikinka ladan da Allah zai baka mai girma ne ka ɗauka yanzu gidaje da dama ba su kai girman masallacin nan ba da muke karatu misali idan ka ɗauki wannan masallacin ba su kai girma ba girmansa amma kafin mai shi ya yi wannan ginin ya sa duk abin da yake son ya sa a ciki ya zauna wanda wani ɗan tsuki ne ko wasu 'yan taku ne to wani sai ka same shi ya yi tanadi sama da shekara ashirin sannan yake iya mallakar wannan gidan da bai kai ko ina ba wanda shi ma in zafi ya yi zafi sai ya fito waje ba dukkan abubuwa ba ne ya tara a ciki kuma duk zirga-zirgarsa a kasuwar ƙauye duk zirga-zirgarsa da noma da sana'a da yake yi da sauransu duka sun tsaya ne kan wannan gidan yanzu an gama arziki da aka samu irin wannan gidan shekara ashirin ko fiye da haka ba a samu wannan gidan ba to wanda gidan kafa bai kai anguwa guda ba ina ga dan aljanna da Allah yake cewa gidansa ardu haka ardu samawat fadin gidan ya kai kamar fadin wato sammai da kasai to wannan wace irin daraja ce ai ba a kwatantawa da aikin ka zai iya sayan wannan sannan watakila wancan gidan da kai ta shekaru kana yi a roba ake zuba maka abinci har yanzu baka kai matsayin ma a sa maka a silba ba mm. silba ko zinariya wanda ma an haramta ka yi amfani da su misali a nan duniya an haramta ka yi amfani da abin ɗin zinari to duk abin da yake cikin gidan in gado ne kila wani karfe aka samu aka har hada kawai kawo kake kwana kuma kawai gado ne haka to katako ne itace ne aka har hada aka ɗan fere su aka yi abin ɗin su kake kwana haka katifarka so babu wani abu takamamme wanda za ka iya nunawa cewa gashi gashi to amma gidan aljanna hatta kofunan shan ruwanka da abubuwan cin abincinka duka na zinariya an ce katangar ta zinariya ce abubuwan da duk za ka samu na zinariya ne to kaga wannan ai a ce wai aikinka ne aka ɗauka sai aka gwada yanzu darajojin sallar ka sun kai mu ajiye ba gadaje kaza ko darajar sallar ka ta kai matsayin a baka wannan gidan ko darajar zikirinka ko karatunka na alkur'ani ko sadar da zumuncinka sun sai su sai kayan gidan ko kuma abin da kai na nafilfili su suka kai matsayin sadakin da ya sa aka aurar maka da waɗannan matan a gidan aljanna duk babu wannan babu abin da aikinka zai iya saya in zuwa za a kasashe a kasuwa a ce a ɗauki ƙimar aikinka a saye su shi kenan falala ce wanda ubangiji ya bayar zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce da Allah tabaaraka wa ta'ala yake su shi yasa yace waɗannan da suka yi imani suka yi aiki nagari a bisa yadda alkur'ani ya hukunta to anna lahum ajran kabira cewa waɗannan suna da lada wanda yake mai girman gaske a yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama shine zamu ba su aljanna to sai Allah ya jiyo kuma waɗanda kan baɗan da basu yi imani ba wa annal na la yu'minuna bil akhirati kuma lalle waɗannan da suka zamanto ba su yi imani ba da ranar lahira ai bashirun bashirul ladhina la yu'minuna bil akhirah a gefe guda kuma ana yi ma waɗanda ba su yi imani da Allah ba su ma ana musu albishir su kuma mai za su samu saboda munanan ayyukansu da suka yi cewa su kuma wato lahum azaban alima wato suna da azaba wacce take da radadi ayyamul qiyamati wato a ranar tashin alkiyama kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wani guri wa bashirhum bi azabin alim wato ai musu albishir da azaba wacce take mai radadi wani na nuna masu imani wato suna da aljanna marasa imani suna da azaba mai radadi ya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa yad'u al-insanu bi-sharri du'a'ahu bil-khair wa kana al-insanu ajula a wannan ayar Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa dan adam yana yi makansa addu'ar sharri ko ya sani ko bai sani ba yanzu Allah yana son ya sanar da shi yadda mutum haka kawai sai ya roƙa ma kansa bala'i da kansa wanda kamar a hankalci in kana nema ka ce mutum zai yi ma kansa mummunar addu'a sai ga kamar ba zai yi ba amma kuma a gefe guda cikin ayyukan ɗan adam yana yi ma kansa mummunar addu'a a madadin ya yi ma kansa addu'ar alheri ubangiji ya ce wa kanal insanu ajula ai mutum ya kasance ajulan ne shi ajulan shine mutum mai gaggawa a inda ya kamata ya zamanto mai nutsuwa sai ya zamanto mai gaggawa kuma wannan kamar ita ce ɗabi'ar ɗan adam malai ke cewa nan ya kubiru ta'ala an ajalatil insan Allah yana ba da labari a kan gaggawar da ɗan adam yake da ita madadin ya nutsu ya abubuwa cikin nutsuwa sai gan shi da gaggawa Wadu a'ihi fi ba'dil a hayani ala nafsihi wani lokaci kuma da irin addu'o'insa a wasu lokuta da yake yi yana yin addu'a ne ala nafsihi a karan kansa sai halakar da kansa ko ya jawo ma kansa asara auwaladihi ko kuma yayi ma mummunar addu'a ta yadda ɗan zai halaka ya lalace aw malihi ko kuma yayi ma dukiyarsa mummunar addu'a dan adam duk yana da wannan hali shi yasa Allah ya ce bi sharri yana yin wannan da sharri wani lokaci ai bil maut za ga mutum yana yi ma kansa mummunar addu'ar ya mutu awil halak ko kuma yi makansa mummunar addu'a ya halaka a wani lokaci kuma awid dimar ko yi mummunar addu'a da za ta dirkakar da shi cikin ƙasa a wani lokaci awubin la'ana mutum za ka gaina yi makansa mummunar addu'a ta la'ana wani hauhi da makamancin wannan ɗaya bayan ɗaya a wato halayyar mutane za ka ga waɗannan abubuwa duk suna faruwa za ka ga wani ya buɗe baki yana yi makansa mummunar addu'a mummunar addu'a za ka je yana yi makansa wanda watakila inda wani ne zai masa wannan addu'ar mai yiwa faɗa za a yi kama sai ga mutum yana yi makansa mummunar addu'a yanzu kamar yadda za ka ga mutane suna ta magana kowa ya buɗi baki madadin ya tafi ɗan alheri ko akan wannan cutar za ka ga ba kowa ba ne yake yin wannan sai dai kai ta ganin labarbaru marasa daɗi da kuma ƙare ne yanzu kamar yadda wani ya ce wai ya sake wani abin nan yadda ne magana a kwanan ba cewa za a samu wani mummunan bala'i har mutum wai dubu saba'in za su kurumce wasu su kuma za su zama ko abin nan ba sa ji wasu za su makance a ranar juma'an nan da ta wuce yanzu wani mai yake fata ne mai fatarsa nan ga al'umma bala'i abin kamata ma ya sake wannan ba saboda baya halatta ka sake abin da zai ba wa mutane tsoro baya halatta kuma yanzu idan ka sake sakon mutane su yi istigifari to fata kake mutane su yi istigifari idan ka sake sakon kazafi ma wani fa fata kake wannan kazafin ya tafi idan ka sake cewa ku yi addu'a to fatar ka shine abinda kake roƙon mutane shine su yi addu'a idan ka ce a yi sallah don Allah ya ɗebe wannan to fatar ka shine a shi kenan a ƙarƙashin abin da kake faɗi akwai addu'ar ka ta fatan mutane su yi wannan to wanda yanzu yake neman ya sake wani abu da yake cewa bala'i zai abu, to kamar fata yake shi ma musifa ta samu wannan al'ummar don haka har ma cewa yake an yi sallar alfijir ta wannan ranar to a jira yanzu dai ga mu har yau lahadi ba abin da ya faru to kaga duk da'awar daidai yake yi na fatansa shine a samu wannan musifar Allah bai yi ta ba to shi yasa ubangiji ya faɗa a wani guri yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalihim da Allah yana gaggauto da mummunar addu'ar da mutane suke yi fatan su abu kaza ya abu, da Allah yana amsa wannan la qudiya ilaihim ajruhum Allah yace da na kashe su tun ba muka ga wannan shi ai yana ga mutane juma'a ga abin da zai faru kuma mutane 70 za su mutu har wanda ya ce wai subhanallahi al-qudus to shine tsira wanda bai wannan ba zai halaka ka dubi yadda mutane suke yanka shari'a da kansu kuma aka tsoratar da mutane to Allah bai karbe ku ba kuma bai karbi wannan addu'a ta ku ba wannan fatan naku kuma bai yi ba sannan abun da kuka kitsa malamai sun tafi akan cewa duk abin da kuka faɗa ƙarya kuka yi akan annabi ƙarya ake ba annabi ba annabi ne ya faɗi wannan maganar ba so idan kana ja'ilinka baka san me kake yi ba to ka daina shiga zarbaɗin addini ka ce za ka yi magana da abin da kai baka san shi ba ko a same ka ka jawo ma al'umma fitina da yawanci za ka ga wasu fitintunu da suke samu na rabuwar kan al'ummar musulmai daga jahilai waɗanda suke da'awar ilimi su suka shigo suka yi irin wannan ka ɗauki wani abu kai ta masa fassara ta ka ta ƙashin kanka ka kwalmaɗa can ka kwalmaɗa can ka tada can ka kafirta mutane ka tura su gidan mota kawai ka je kai zaman ka kai karan kanka ba ka san me kake ciki ba na musifar da ka ɗora ma kanka saboda babu wani malami da ya maka irin wannan fassarar babu kuma wanda ka ciro wannan ilimin daga wajensa kai kadai kake kiyasi cikin son zuciyarka kuma ka afkar da mutane cikin abin da ka ga dama ka ga dama ka ba mu wancan aljanna in ka ga dama ka ba mu wancan wuta <laughs> duk ba naka bane wannan so wannan shine dan haka ka ga ubangiji yake cewa wani lokaci suna yin wato fata da abin da da da da mutuwa haka kawai wani ya dan zauna bai da lafiya ko wani abu an ji labari sai kai ka fito ka yada labarin ƙarya ka cewa ya mutu yanzu to haƙƙin ma a sanar da mutuwar mutum iyalansa ne suke da haƙƙi ko kai iyalansa ne suke da haƙƙin sanar da mutuwarsa ba kai ba amma yau ya zama kawai mutum sai ya shari ƙarya sai ya rubutu sai ya sake wani ma sai ga har hoton mutumin ya zo ya ɗora aka cewa wai wane ya mutu wa ya saka kaga wannan bilmaut wani lokaci za ga mutum yana da addu'ar wani ya mutu wani kuma bai mutu ba ana yin wannan awil halak ko kuma abin da muka ambata na halakar da wasu mutane awil dimar awil la'ana wato ko la'anta wani lokacin kamar za ka ga mutum shi da kansa yake addu'ar Allah ya la'ance shi ah, wani abu za ka ga ana yi kawai na shirme ko wani abu sai wani ya fito ce idan ba a yi kaza ba to shi Allah ya tsine maka kaga yanzu wannan ai addu'a yake duk inda ka ce Allah to kamar ko dai abin da zai biyo baya ya zamanto addu'a kake ma kanka ta alheri ko kuma ya zamanto abin da zai biyo baya addu'a kake ma kanka ta shari, za ka ga akan buga bol ɗin wasa ko akan wani abu a kasuwa ko akan wani abu a taruka kawai wani sai ya shaci kansa ya jefa shi cikin hatsari ya ce idan abu kaza bai faru ba to shi Allah ya tsine masa haka za ka je samari matasa ya sun fi yin wannan idan kulob ɗinsu bai sha ba to Allah ya tsine masa haka za ka je yana fara wannan kaga yanzu la'ana ce Allah ya la'ance shi yake cewa amma inda wani ne zai zo ya nuna shi haka kawai ya ce Allah ya tsine maka da za su yi to amma yanzu yana yi shi da kansa yanzu yake makansa wannan fatar mummunar fata yana la'antar kansa da kansa ko kuma ka ji wani ya buɗi baki ya ce idan abu kaza bai faru ba duk abin da yake nema abun Allah kare ba shi walla za ka ji wasu mutane suna faɗan haka ka ji mutum yana faɗan wannan magana ce duk abin da yake nema a gurin Allah wai kada Allah ya bashi saboda wannan abu kaga fa watakila an jima in ba sa ba yana neman aljanna to ya ce kar a bashi yana neman arziki ya ce kar a bashi yana neman mata ya ce kar a bashi yana neman ɗa ya ce kar a bashi duk waɗannan in ka rinka an kirga su kana kirga su alhairai ne wanda yanzu saboda wani abun banza ne yake cewa idan wannan abun bai yi ba to duk abun da yake nema kar Allah ya bashi wa yadu al insanu bi sharri du'a'ahu bil khair mutum yana addu'a mummuna ta sharri a kansa hakan yake faruwa wani lokaci za ga cewa sai mutum ya rinka cewa idan abu kaza bai faru ba kada Allah ya sa ya isa gidansa wani kuma zaka je ce idan abu kaza bai faru ba kar Allah ya sa ya ga annabi duk suna yi wani abu kuma za ka je yana cewa mutum ya rinka cewa idan abu kaza bai faru ba kada in tashi a nan wannan duka wai da wajen sanu bi sharri du'a a hu mutum yana yi makansa mummunar addu'a bai sani ba Allahu akbar wato shi ubangiji rahamarsa da tausayinsa sun kai yadda duk suka kai yanzu addu'a ma Allah yake son ya gaya maka gashi bakinka ne ga zuciyarka ne ita take son abu amma ba ta san inda za a bi ta roki alheri ba to irin waɗannan addu'o'i na mutum ya ce wai idan abu kaza bai faru ba kar Allah ya bashi abin da yake nema idan abu kaza bai faru ba kar Allah ya sa ya ga annabi idan abu kaza bai faru ba kar Allah ya mai da shi gidansa idan abu kaza bai faru ba kada Allah ya tashe shi daga wannan gurin kai ta yin irin waɗannan addu'o'in suna kama da abin da kafiran makka suka ga wa annabi suka ce wai in kana hadha huwa alhaq haq in wannan alqur'anin gaskiya ne to kaga abin da ya kamata abin da ya kamata fa yanzu in kana hadha huwa alhaq inda wannan alqur'anin gaskiya ne abin da ya kamata yanzu ya fada sai ce fahadina Allah ka shirya da mu wannan shine abin da ya kamata in wannan alqur'anin gaskiya ne to Allah ka shirya da mu to amma kafiran makka da suka tashi suka ce in kana hadha huwa alhaq min indik in dai wannan qur'anin gaskiya ne to fa amdir alaina tijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu to kai ma yanzu kamar haka kake in dai wannan abun bai faru ba sai ka ce Allah ya tsine ba in wannan abun bai faru ba kar Allah baka abun ba haka ya kamata kai ba wawa kamar wauta ce shi sa ibnu kabir ce haza safa wa haza ahmaq wannan wauta ce ai ka faɗi wannan wauta ce iyaka ka ce in abu kaza bai faru ba to kar ka ga annabi akan me abin da ya kamata shine ka faɗi abin da ya kamata na alheri ashe kenan wayadu al-insanu bi sharri mutum yana yi ma kansa addu'ar sharri da karan kansa yake daga hannu da za ka zo ka samu irin wannan mutumin ka ce kar Allah ya maka arziki to da rigima za ku rigima za ku to amma yanzu me yasa shi da kansa yake cewa idan abu kaza bai faru ba kar Allah ya ban abin da nake nema duk mutane suna faɗin wannan ji mutum yana cewa in dai wannan abun bai yi ba kar Allah ya bani abin da nake nema to shine malai yake cewa idan Allah ya sa yayi mawafaka da sa'ar da ake amsa to Allah zai amsa wannan addu'a kuma ya shiga uku shi sa akwai wani ya kashe kansa yana nan yana cikin talauci ashe munar addu'a sa ne da yi tun yana dan kankani sai ya sai har ya tsufe zo bai da kokobo sai talauci da bala'in kuncin rayuwa dan haka wasu suke yi shi sa mala yace anan awin la'ana za ga mutum yana roƙon la'ana a kansa wani hawiha falau istajaba lahu rabbuhu da ubangijinsa zai amsa masa abin da ya roƙa la halaka bi du'aihi da ya halaka da wannan addu'a ta sa da yi kama qala ta'ala kamar yadda Allah yace walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair wato da mutun da Allah yana gaggauta abinda mutane suke roƙo na sharri akan su la qudiya ilaihim ajaluhum da Allah ya hukuntar da ajalinsu ya kakkashe su so abin da ya kamata duk yadda za a yi in ba ka da lafiya in talauci in menene ka kyautata zaton cewa za ka samu duk halin da ka shiga ka ji cewa Allah zai fitar da kai duk tsananin da ka samu kanka ji Allah cewa zai fitar da kai in za ka yi magana a kan wani to ka faɗi alheri idan za ka yi magana kan wani ka faɗi abin da zai kawo sauƙi idan za ka yi magana a madadin al'umma ka roƙa ma Allah ka roƙa mata Allah sauƙi amma kada ka roƙa ma Allah wato tsanani kada ka roƙa musu tsanani yanzu da yawa za ka ji mutanen ƙasar nan suna ganin kamar najeriya ba za ta gyaru ba da yawa za ka ji mutane suna wannan magana ba za ta gyaru ba haka za a mutu to wannan idan dukkan ku 'yan najeriya shine fatan ku wannan shine abin da zai bi ku saboda ana inda zan ni abdi shi Allah cewa ni inda kuke zato na anan nake ana inda zan ni abdi ina nan a inda bawa na yake mutu ah me yasa annabi ya samu wani ya kwanta ba shi da lafiya ciwo yayi tsanani sai annabi ya ce masa kai me kake tsammani a gurin Allah yace ina tsammanin rahama annabi ya ce an tafiha kana cikin rahamar ubangiji don ko Allah ya karɓi ranka tunda shine zatonka to rahamar zaka samu wannan shine tsammaninka to rahamar zaka samu wanda duk yake tsammanin shi kullum Allah matsa masa zai ba zai bashi ba haka yake yi ma Allah wannan mummunan zato wa zanantum zanna sau kuna da zato mummunan zato a wajen Allah kullum abin da kuke tsammanin Allah kasan nan ba za ta yi ba wannan shine da bakunan ku kun tashi a bacci shi kuke fara a wajen kasuwancin ku shi kuke fara a guraren masallatan ku shi kuke fara haka kuka hukunta Allah ba zai gyara kasar nan ba haka kullun za ta zama a yadda take to shikenan hakan za ku tafi to kuma aksarin mutane wannan abin da muka ambata a kansa suke aksarin mutane da 'yan kasuwa kai har ma da malamai wani lokacin da sarakuna da duwan ke kasan sha'anin kasan sha'anin kasar nan ko ina ka san yadda ake ai kaza da kaza in an ce za a yi abu za a ce ba za a yi ba in gwamnati yanzu za ta fitar ce za ta yi kaza sai ka ji duk duniya ta amsa zance ne kawai sun saba yi wa mutane karya abinda ake faɗa kenan saboda haka ba a yi musu ma zaton ne ba a kuma tsammanin alheri don haka yanzu in a gidanku ne kana ko liman kake a unguwarku aka ci zaɓe gwamnati ta kawo ta ce to ka ba aka kawo ka aka sa kana cikin limamai amma za a mai da kai yanzu kwamishina tun ratsar da aka rantsar da kai aka rantsar da ku tun baka shiga ofis ba sai mutanen anguwarka sun ce ehem a zalimi wannan kuma baka ma fara aikin ba tukuna su ne fatan su kuma ita ce addu'ar su akan ka dan haka ka zama mugun mutum shi yasa duk wanda aka tura sai ya zama canjanje sai ya zama to ya canza saboda bakunan mu da addu'o'in mu su suke bin su ba wanda yake ma fatan alheri sai dai a ta maka fatan mummuna to wannan ne abin da ya shafi da gwamnatoci da shugabannin ƙasa da sarakuna da 'yan majalisu da duk waɗanda suke rike da mukamai Shi ne tsammanin talakawa kullum najeriya ba za a samu sauki ba wannan shi ne ake ta tsammani sau da kashe sa lamarin sai ya zama wannan shine abin da ake tafiya a kan sa haka kuma ake ta tsammani yawa don haka bankunanmu sun mayar da duniya ko sun mayar da mu ta zamanto ga yadda ta zama kullum ba a tsammani da ka sai wanda kuke tsammani shi ganin idan ya tafi zai cewa wallahi ka zai shi ma ya ji ya canza hmm. a ah, to ya canza kullum addu'ar ka ya canza ba dole ya canza ba addu'ar ka shine kullum ya canza addu'ar ka ah, fadlu bin iyad ne nake tsammanin yake cewa laukana ne du'a ya ce da ya kasance na san ina da wata addu'a guda ɗaya tal ita ce kaɗai kuma Allah ya yi alƙawari zai amsa wannan addu'ar sauran addu'ar da zan yi kamar ba za a karɓa ba ita kaɗai ne za a amsa ya ce in ina da ita ba zan yi ma kaina ba zan yi ma shugabana ne billahi da zai haka ya fara ya ce ita kaɗai in ta rage ba zan yi ma kaina ba zan yi ma shugabana ne to yau kai mai kake yi ma shugabanninka ba ma wani shugabanni na siyasa ko na wannan ba a'a shugabanka ma limaminka a masallaci tukuna ba ka da buri sai dai ka ga limamin naka ma ya tsiya ce limamin kama abin da kake masa buri ni na ga takitaken liman fa wai ji wai ya ga takitaken liman to takitaken sa na mai ka gani banda in kun yi ikama ya tada kabbara akwai wani abu ne da yake nawa kuke bashi shi liman da duk masallacin garin nan in ka kewaya sai surutu da mita nawa kuke baba limatin sai surutu sai maganganu sai waye-waye ka taba sayan wani tsumman riga ko wani yadi kaji ka same shi a gidanka kana cin kaji Ba ka taba sayan balangu ka ba wa liman ba ba wani abu da kake sai surutu kawai na ga take-taken liman kaza kuma in Allah ya buɗa ma liman din ya sabu wani abu ta wani guri don kuma ka dinga bita yaya aka yi kaza ta yaya malam zai yi kaza ta yaya malam zai yi kaza wai limamin ka ne kake ta masa wannan bin diddigin amma shi yanzu zai zo ya zauna ya ja maka sallah bayan ya maka sallar ya maka addu'a ya ce Allah ya zaunar da kai lafiya gidanka ya lafiya ƴaƴanka Allah ya ba su lafiya wane ne duk waɗannan addu'o'in amma ba ka gani kai dai masharranci ne abinda kawai dai za ka faɗa a kansu ne ya don me ya zama ka ba to wannan limamin ka kenan wanda zai ke daura maka aure wanda yake maka auba shi ma ga yadda ka masa saboda limanci ba wai akwati aka zo aka kafa cewa yanzu a zaɓi liman ga waɗancan balle wannan yanzu zuwa yi kamfen ya yi yawo aka zo aka saka akwati aka ware rana guda a zo a yi zaɓe kuka zo kuka jefa ya ci ba na jin duk limamai a garin nan kai ma gaba ɗai ba na jin cewa ƙuri'a ake jefa musu cewa yanzu liman ya yi fashin kuma shi an bashi takarda da wani ma saboda wani abu kawai shi kenan ya ga liman ya ɗan fara samun ya ce kai ni fa yanzu ban yarda da liman ba ba ha ganin wani lokacin sai a kira sallah a jira shi me yake yi ne wai wai sai a kira sallah sai ka ji wani kakale kakale ka ji sai a kira sallah sai ga ba zai fito da wuri ba me yake yi ne ni fa kwanan baya ma wallahi an ce mun kaza wai akan liman din kwanan baya ma kuma muka haɗu da shi a wani guri can can wajen gidajen wayewa a can wallahi muka gamu da shi ya je ko me yake ni ma dai kawai na je sai muka gamu da shi a gurin so da wannan da wannan kirkiran to in an jima sai a ce to a kira mitin za a cire liman shi kenan abin da ake irin wannan al'ummar ita ce da ba ta da uzuri ba wani mai uzuri a wajenta sai faɗan munanan addu'o'i Allah ya ce da ina amsa muku irin wannan addu'ar da kuke yi da tuntuni na kashe ku wa kaza ko ibnu abbas haka nan dan abbas ya fassara wannan wa mujahid da kuma mujahid wa ƙatada da kuma ƙatada. kenan da Allah yana amsa irin waɗannan addu'o'in da ba haka ba nan ne za ka ga limam ba ruwansu gwamnati ba ba ruwanta da su to me ake yawan limama masallatan juma'a duk da ake da su ga gabin wanda liman da yake da wani albashi saboda shi za na ga kawai wani lokaci wani limami ma yin ka wanda ya ce wallahi ga kayan kunan kunan wanda zai wallahi saboda dama jan gwamnati shi za ka je ka bata dare kana ta rubutun hudu ba wani ya zo yana rena ka wani yanzu yana rena ka ka zo ka gaya masa abin da zai shiga aljanna a gaban sa ya san abin da kake gaya masa gaskiya ne zai shiga aljanna amma yana can yana maka mummunar addu'a wai dan me dan me za a samu wadatar abinci a gidanka tambaya ma yake dan me me liman din yake a gaya mana abin da yake in ba sallar ba me yasa zai zama yana da kudi <laughs> ko ba gawa ko kuma me yasa zaka sa riga irin ka ba saboda kawai fa kana jin su sallah banda wannan ba abin da kake musu shikenan a haka wai wannan din ma ya zama abin surutu so wannan wanda yake bin ka sallah balle gwamna da ba ruwansa da kai ba sallah yake bin ka ba ba balle tunanin ya maka wani abu ya san macin ka ne ya san shanka ya san me kake ciki ya san damuwarsa eh kaje ana su saudiya ka gani billahi in ka ga liman ya zo ya tsaya na sau kai ka san a dagaske ne billahi da ne ne ka san sawun ne wallahi sau shi yasa in ya kama a ba inda zai abin nan ba ruwansa yawa a gefe guda inda za a irin tarawai din nan ga gahawa ga kwafi ga wane ne duk an ajiye ya raka a biyu sai dan huta ba fa gajiya yi ba amma wai sai an zauna a dan huta sai a tsaya masa kwafi ya ya tiltila ya tiltila ya tiltila sai ya tashi ya ce wa mutane wai sahu Eh, a ci gaba shi za ka ji duk wanda ya shiga cikin ƙurani a cikin sai ka ji ba gargada haka kawai ke shiga amma kai yanzu mamun kama da suke bin ka sallah suna nan suna ta maka shiriri ta eh saboda haka me yasa me yasa liban ya zama kaza me yasa ai yanzu kan kawai yayi kuɗi ai yanzu kaza da kaza shikenan magana kenan yayi kuɗi maganar kenan wallahi baka ga motar da yake hawa ba mutumin da ake tsammanin wai zai shiga jannatin firdausu shi ne dan ya shiga wata gwangwanin karfe gwangwani gwangwani wani abu kawai shi kenan wani ya ji yayi yayi yayi abin nan an yi dan fenti shikenan ka wanda wanda kake jin sa sallar ma fa yana tsammanin zai shiga aljanna da wannan sallar kana jin sa yana tsammanin zai shiga aljanna kuma shi ne in rigimar gidansa ta cirkude zai zo ya same ka mutum yanzu ya zai shi ne fa wanda in kasuwancinsa ya rikice zai zai ce da Allah a tiya shi da addu'a a tiya ka da addu'a akan ka samu kuɗi in dai wani zai maka addu'a ka samu kuɗi me yasa shi ba zai maka ya samu kuɗi ba to wai a gefe guda kai da mutum zai kawo problem kai masa addu'a ya samu kuɗi wai shi da yake tsammanin kai kuma ba za ka samu kuɗin ba amma shi da yake zaɓa tsaye da abin Allah in kai masa addu'a zai samu kuɗi kai kuma ko kai addu'ar Allah ba zai baka kuɗin ba saboda liman ne kai kai ka bibi wani irin hukunci na zalunci ma mana saboda haka kullum sai ka zauna a tsiya shi kuma yanzu to wallahi abubuwan ne sun carke saboda haka tsaya mu da addu'a to an tsaya ka da addu'a ka yi ne ka samu kuɗi to inda haka ne zan iya yi maka yana addu'ar kenan nima Allah ya ban kuɗin inda har ka da inne za ka samu to nima inne ba kai na Allah zai bani shi yasa a lokacin sai gaba da kuma a dama manzo Allah cewa in za ku dogara ma da Allah kamar haƙƙa tawakkuli matuƙar dogaro la ku wallahi Allah azurta ku zai kama tarzuqu tayf kamar yadda Allah ke azurta tsuntsu haka zai azurta ku ka ga mun duk duniya in ka zaga ina ne tsuntsu yake kasa kayan sa a kasuwa ina ne shagon sa kuma daga ka kalle shi ka gare ba a taɓa ajiye matsuntsun ruwan wanka ba amma wallahi ya fi ka tsafta ko ba haka bane daga ka kalle fentin da Allah ya matsuntsu kai ka san tsaf yake wallahi ba datti a ka? amma mutane kawai sun manta da Allah sai zo su ta yi wasu abubuwa ai kaza da kaza da kaza wallahi ta ubangiji ya ce da zan amsa irin waɗannan addu'o'in da suke yi da dusun halaka waƙad taƙaddama fi hadal hadis ya gabata akan wannan hadisi ko akan wannan ɓangaren manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisinsa ingantaccewar da sahihu muslim ya fitar ibnu hibbana ma ya fitar da wannan hadisin manzan Allah ya ce la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum manzon Allah ya ce kada ku yi kanku mummunar addu'a ka daina daga hannu kawai dan ba a sha bol ba ka ce idan kun sha ai in ba ku sha ba Allah ya tsine maka ka daina faɗan wannan ka daina faɗan wasu abubuwa cewa in ba ai kaza ba Allah ya tsine ma ka daina faɗan cewa idan ba ai kaza ba kai wato ba za ka abin nan ba kai ba za ka kada ka kada kaza ko Allah ya hana ka abin da duk kake nema ka san abin da yake faruwa ke in abu kaza bai yi ba to shi abin da yake nema a gurin Allah kar Allah ya sa ya samu kai ka ji wannan mummunar addu'a fa mal wannan wannan wannan haka dan adam yake to manzon Allah ya ce la tad'u ala anfusikum kar kai kar ku yi makan ku mummunar addu'a wala ala amwalikum kuma kada ku yi kan dukiyar ku mummunan addu'a za ga shi ma wannan yana faruwa kaji mutum yana cewa idan ban yi kaza ba ko abin da na faɗa in ba haka yake ba duk abin da na samu ya lalace wala duk ana yi kaji mutum yana cewa duk abin da na samu ya lalace idan ba a yi kaza ba dukiyarka ne amma kana addu'ar Allah ya tarwatsa ta har yaushe ubangiji ya ce kada ku yi wannan wato in tawafaqu min Allah sa'atan sa'ata ijabati idan fa kuka dacin mawafaqa kuka yi mawafaqa ta lokacin da kuke wannan addu'ar shine lokacin amsa addu'a aka dace da wannan maganar da ka faɗa yastajibu fiha Allah zai amsa wannan addu'ar a wannan lokacin kira za ga daga ka ma makanka sai aka yi dace lokacin ne Allah ya bude kofar amsar addu'a to ka shiga uku wallahi tallahi ka zama dinan ne kuma in dukiyar ce kace ka rasa abin da ke hannunka aka yi wannan muwafaka wallahi ka rasa ta kenan duk abin da ka faɗa idan ka yi muwafaka manzo Allah ne yake magana cikin hadisi kuma ingantacce cewa in kuka yi muwafaka da lokacin da ake amsa wannan addu'ar sa'ata ijabatu wato lokacin amsawa ne to shikenan to shi kenan wato Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa wannan wa inna ya yahmilu ibnu adam ala zalika ajlatuhu abinda ya dauki dan adam akan yin irin waɗannan munanan addu'ar malaci kawai gaggawar dan adam ne gaggawarsa ne yasa yake waɗannan maganganu saboda an halice shi daga gaggawa wani haza ƙala ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa kana insanu ajula dan adam ya kasance ajulan mai gaggawa ne wa kad zakara salman al-farisi wa Ibnu abbas ha huna qissat adam salman al-farisi ya ambata da shi da dan abbas sun ambaci kissar annabi adam lokacin da suka zo magana akan wakanan insanu a jula dan adam ya kasance mai gaggawa suka ce hina hamma bin nuhuri lokacin da annabi adam Allah ya halitta shi yana kwance ne haka sai yunkurin zai tashi qa'iman hina hamma bin nuhuri qa'iman lokacin da ya burin zai tashi tsaye wato qabla an tasila ruh ila rijlai da aka busa masa rai kafin rai din ya kai ga kafafuwansa tun da rai ya riga ya shigo kansa kawai sai yi yunkurin zai tashi wannan shi da abin da suke son su ba da labari ya yi wannan yunkurin ne kabula an tafilar ruhu ila rijilai kafin rai din ya kai kafafuwansa wa zalika annahu ja'atun nafaqatu min qibali ya yace hakan ya faru ne a lokacin da busa ran zo. don ta bangaren kansa wato an busa masa rai ne ta kansa sai rai ya sauka har zuwa kafafuwa kafin ya kai ga kafafuwa kamar yadda kuma an tashi cire shi ta kafa ake zare shi yake tafiya sai fita wato kenan ta kofar da ya shigo ta nan zai fita ya shigo ta ka rai har zuwa kafin ya iso kafafuwa tunda ran aikinsa bai iso kafafuwa ba in yayin kurin zai tashi ba zai tashi ba to amma yana nuna maka cewa da tun da busa aka masa ai sai ya haƙura waɗanda busar ɗin sun gama busan su ce masa to ka tashi ko amma kawai bai jira su ba saboda gaggawa kulikal insanu min ajal an halitta dan adam da gaggawa daga jin kawai ya samu rai sai yin kura kawai zai tashi kawai ba za su dauka ba gaggawa shi yasa yanzu malam za ga yanzu in an zo an taru a masallaci da ɗaiɗai da ɗaiɗai ake shiga da ɗaiɗai da ɗaiɗai ake shiga amma wallahi in an gama abin da za a yi sai an ba wa mutane hakuri ku yi hakuri ku bi layi amma kowa ga kofar da suna ganin ta yar karama ce ba za ta dauki mutane ba amma dan tsabar gaggawa kowa cusa kai zai kuma ya san ba zai fita ba wallahi saboda kofar a cushe take amma haka zai zo ta kokarin sai yayi ne sai ya cusa kansa to shi ma haka annabi adam da salmanul farisi da dan ibnu abbas suka ce yayi kokarin zai tashi tun kafin rai ya kai ga kafafuwansa wa zalika annahu ja'atun nafaqatu domin wannan busar ta zo masa ne min qibali ra'sihi dangane da wajen kayan falamma wasalat ila dimaghihi lokacin da ita ran ta kai ga abin nan wato hancin shi fatisa sai sai ci shawa fa kana sai ci alhamdulillah wannan wata ilhama ce daga ubangiji sun samu sai ci alhamdulillah faƙawar Allah sai kuma Allah ya ce masa yarhamuka rabbuka ya mala'iku suka ce masa yarhamuka wato rabbuka bi ya adam ubangijinka yana maka rahama falamma wasalat ila ainihi lokacin da ita ran ta kai ga idanu wato wato lokacin da ta kai ga idanu fatahahuma sai idanun suka bude don da a rufe suke wato yanzu rai ya shiga ya fara tasarrufi a cikin jikin annabi adam walamma sarra ila abaihi lokacin da ran ya kai zuwa ga gabbansa wa jasadihi da jikinsa ja'ala yanzuru ilaihi ya to yana kallo kuma abin yana bashi mamaki fahum bin nuhud fa fahamma bin nuhudi sai burin kuma zai tashi kabula an yasila ila rijlaihi har yanzu tun abin bai kai ga kafafuwansa ba walam yastati sai ya kasa wa kana ya rab ajil qabla al-layl wato wannan yana nuna maka cewa gaggawa ga dan adam kamar gadon ta yi daga wajen baban shi annabi adam alaihi salam kulikal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun Allah ce an halitta mutum da gaggawa kuma da sannu zan nuna muku ayoyi na kada ku mun gaggawa wa kana al-insanu ajula mutum ya kasance mai yawan wato mai gaggawa ne saboda haka shi yasa yake addu'ar mummuna a kansa wanda kuma bai dace da shi ba nan za mu aje muna gani insha Allah sai haduwa ta gaba ma dora akan ayata goma sha biyu waje annan laila wa nahara ayatai yanzu kam lokacinmu ya karatu saboda haka muna addu'a ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki da ayyukan ayyukanmu ubangiji Allah ka ɗebe mana wannan bala'i a bayan ƙasa Allah ka ji tausayin mu Allah ka karbi tubanmu Allah muna tuba Allah ka karbi tubanmu waɗanda suka rasa ubangiji ya Allah ka ba su waɗanda suke rayuwa cikin tsanani ubangiji Allah ka yassara musu Allah ka zaunar da mu lafiya wannan jihar Allah ya sa Allah ka yi mata albarka Allah ka bude mata ƙofofin arziki wannan ƙasar Allah ka gyara mana ita ka ba mu ikon gyarawa ka bude mana ƙofofin arziki ka karbi ayyukanmu ya Allah ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تكن لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله